Ana saku bora. Kuma daga hukumu ana aita sila to makami bukata ta kama mayaki ga makamai an samu. yakunu fil ganimati fa yahtaju rajulun min al muslimina ila silahi yuqatilu bihi muslimi ya buka makamin da zai fada da shi ayakhuruhu fa yuqatila bihi bi ghairi idin al imam ya dauka ya fada da shi ba tare da izinin shugaba ba amla qala sami'tu balikan yaqulu fil barazil yana magana akan burzonai manyan dawakin nan takunu fil ganima da suke cikin ganima fa tajo rajulun min al muslimina ila dabbatin yarkabuha wani daga cikin musulmai ya bukatu dabbar da zai hau katilo alaiha wa yaqfilu alaiha yaje ya dawo akanta qala qala maliku yarkabuha أي يهو ويقاتل عليها wannan ya halatta iya amfani da shi haka wayar kabuha hatta ya kafila ila ahlihi ya hau ha'ida da ita zuwa ga iyalansa yuridu ardal islam in hitaja ila zalika tun da ka duba fa ga dawaki ga menene kuma mutum bai da dokin bai tunani ishe bare ballaki na shi nashi sai wanda aka raba ya zama nashi zai hau bai da dokin amma ga dawaki wanda aka samu an raba ganima na hukuma tunda in an raba ganima dawaki ba za su isa mutane ba na hukuma shi ko ina ajiye to yaya zai iya hawa in ya dawo gida ya mai da wasu dokin su amma ba zai ce to ai mu muka samu dawaki kai musulunci a wannan zamani sai a wato an ce sai a hankali kusan yayi kaba da mustahi tunda wa'annan zukata in dai ba gyara su aka yi ba to ba za a yi ba an ko an gyara su to za a yi thumma yarudduha ila al daga nan ya mayar da ita zuwa cikin ganima qultu fa in kanat kada qussimat idan ganima an riga an raba ka qala ma ito min malik fihi shay'an ban ji wani magana daga maliku ba ban ji komai daga maliku ba akan wannan eh? Eh? wanne eh shine an riga an raba an ware na mutane an raba masu wannan na gwamnati ne a To, mutum bukata ta kama shi ya je ya ɗauka. Wancan tun kafin a raba je ya ɗauka. Kaga ce ya dawo gidan zai mai To wannan an riga an raba, an ba wa kowa hakkinsa. Yaya yanzu mutum ya je ya ɗauka ko ba zai ɗauka ba. Ya to gaskiya ni dai ban je wani takamaimai magana daga Maliku ba. Tunda duk maganan da za ka faɗi sai ka tabbatar da ka ji ta. wa'ara in kanar kada qasimat shi wannan maganar dan qasim ni ina gani ina fahimta in an riga an raba an yabi aha kaga ya dauka an riga an raba ya dauka to dole isa yadda ita ko ya tasaddaqu bi thamaniha bi thamaniha fasilahu idha hataja ilayhi makami shi ma in bukata ta kama shi zuwa gare shi an yi katila bihi bi hadhihi manzila sai ya ɗauka ya yi amfani da shi in an gama dawo da shi ko ya sayar a maido da kuɗin tunda zai kai wani martaban sai dai a sayar da shi to kuɗi ya dawo da su ƙultu sai nake cewa to a ra'aita ba ni labari idan hitaja rajulun ila shay'i idan wani mutum ya bukata zuwa ga wani abu min fiya bil ganimati kayan ganima la'alla ga um, to ba uniform ne ba an yi yaƙi an yi abun nan tun da su ma suna da karikita duk kayan an satule shi an zo an tara shi aure guda ya duba yana da bukatan kaya ko saboda sanyi ko saboda za a shiga wani wuri inda za a shiga ruwa za a yi amfani da irin kayan shi kuma bai da shi gashi a cikin ganima zai iya ɗauka ya yi amfani da shi ayal أم لا قال ما itu من kaga su in aka tambaye mutum bai kakarawa abinda baka sani ba ba za ka faɗi ba za ka ce kama ni ban san kaza ba kaza kaza ne kaza kaza ne ina ganin kaza kaza ce o oh, oh, ban jini daga maliku ba iya zama na da maliku kaga ba daidai ne ba a ce a ce maka a tambaye ka ce eh ka ji abun da ce eh naji malam ya ce kaza kaza kaza alhali baka je ba kila daga nan ka rogo da gudu malam malam na an tambaye ni nace ka ce kaza ka ce kaza kila za a zo a tambaye ka ni nace ma ka ce na yi bara'a daga maganar ka magana na kafin faɗi ni ya san abin da na ja wa kaina zan duba in duba in faɗi amma ban faɗi ba bai halatta kace na faɗi kai kana ce ba ni da magana ban taɓa jin malam yayi wani magana mai kama da irin wannan ba amma ina ganin hukuncin kaza ne kenan sai ka yi amfani da ka da abin da ke amma ba ka jingina wa wani ra'ayinka kwana. ma itu min malik fihi shay'a wala ara asan, amma ni a wurina ba ganin akwai laifi an yalbisahu hatta ya kaduma maudi al-islam har ya dawo wurin musulunci shine yake basa shi an kai wurin musulunci ai kasar musulunci fa idza kadima in ya dawo maudi al-islami to maza mazarar da yau fa ku duba kaya irin wannan karatu sai dai mu dinga karanta ba za a gane ba a karanta ba a gane ba a karanta a fasara a wuce kawai dai na iya karantawa na iya fassara. kaya farasawa idan kasa aka yi faɗa da shi kai amfani da shi idan ka dawo to dole ka ɗauke shi kamar yadda shi ba naka ne ba ba za ka ce to ai da ni aka samu shi to ai inda kai aka samu shi yaya tsakanin ku da imamu. na halifa yake me ku wannan ku yake shi ya baka shi bai da iko ya baka abu ne a tsari ba dama ka ɗauki kayan masallaci ko kayan ƙungiya ta musulunci ka aiki da shi sai ka tsofar da shi ka dawo da shi ka ajiye ka ɗauki motan ka za ka yi ta garata ta safar ka ce ka ɗauko ka roka ji kamar yadda ake a gwamnati hmm? kai majamu'a ku ba ta kai wannan ba ba ta kai wannan matsayin ba hmm? majamu'a ba ta kai a ce haka mutum da to wanne kaya za ku samu sai dai a ce to jamu aku, kada ku ɗebo ruwan da ko sha in kun gama ku aje shi cikin baki idan kuka ɗebo ruwa ka ɗauko majama ka ɗauko ruwa ce to ga wannan sha da kai da wannan ya ishe ku wannan ya sha ni zan iya shanye guda ba shi a gamshin sauran yanzu wannan na yadda shi gindin bishiya ba za ku nemi gindin bishiya ku aje shi daban ba wajibi ne ku maishe shi can to haka وبهذه المنزلة دونا مطيق البرازيل دوا كيسوكي وقد روى علي بن زياد وابن وهب أن مالكا قال لا ينتفئ بدابة متم بزيجي أنفاني دابة تاون دا أكي فتاة ولا بسلاح دا مكامي ولا بثوب كوكايا ولو جاغ ذلك لجاز أن يأخذ دنانيرا فيشتري بها da ya halatta da bi kudi ma isiyo da su wa qala ba'd ruwati ma qala ibn al-qasim wastahsanuhu ah, suka ce abunda dan qasim ya faɗi wastahsanuhu suka ce yayi wara'ahu sawaban nan za a hakura gobe a dora hmm? Wannan. na ɗan ƙasimu sai a duba na ɗan ƙasimu